Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabin mu manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yan uwa mu da wannan lokaci mu da sake kasancewa da ku a wannan tasha ta zumuncin TV mai albarka. A ci gaba da kawo muku tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan wata na azumin Ramadana. A wannan lokacin wa insha Allah za mu kawo muku ci gaban tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin babban malamin addinin musuluncin nan namu wato Aisha sheikh dr Nasir abubakar Goran dutse kano wannan tafsiri tafsirin alkur'ani shine zama na tara ga wannan azumi na ramadana na wannan shekara ta 2024 tare da fatan allah ya saka malam da alkhairi allah kuma ya bamu ikon saurara ya bamu ikon aiki da abinda da malam zai karantar da mu daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma amin a yi sauraro da kallo lafiya اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce wa laƙar halaƙanar insana min sulalatin min ɗinin kar a manta mun cirato daga ayoyi da Allah ya fara ambatan wasu sifofi na muminai ya gama wanda kuma yake son mumine in ba su sifantu da shi ba to su sufantu da waɗannan wanda suka fara daga khushu'i kad ablaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un zuwa inda siffofin suka kare aka fara da khushu'i a sallah aka gama da kiyaye sallah an gane ayoyin da suka fara na sifofin da muminan da suka rabota da aljanna za su gaje ta gado wanda za su tabbata a cikinsa to da khushu'i suka fara suka kuma rufe da kiyaye sallah to wannan shi ya nuna da farkon da ƙarshen wanda ya kiyaye farkon da ƙarshen to tsakiyar ma za ta samu duk mutumin da yake son sauran ɗabi'o'in nan da muka ringa ganin masu wahala a ce an tabbatar da su to mai son su to ya tabbatar da na farkon da na ƙarshen to za su ba shi sauran kai kokari ka zama mai khushu'i a sallah kai kokari ka zama mai kiyaye sallah to ka zama mai ba da zakka ta ruhi ka zama mai kau da kai daga lagawu ka zama mai kiyaye farjinka ka zama wanda yake mai kiyaye amana an gane to kaga kenan wajen kai kokawa a duka to yi kokawa ga wani bangare da kokawa ya taimake ka akan sauran ka kada sauran kuma wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa wa sallam an zo an ce wani yana yin wasu abubuwa miyagu sai ya ce ba yana sallah tare da mu ba ya ce eh, to sallarsa wannan za ta hana shi daga wannan alfasha din to ka san ko khushu'i a bayan annabi sallallahu alaihi ko kai ba khashi'in bane a doke ka daga gaba bayan ta same ka ka samu iskar karfin khushu'in limami to Allah an ce liman ake fara kallo a sallah to limamin annabi ne yaya to da ka annabi ya ce ba da yana sallah a bayan bai ce to shike na sata nahu salatu to da ka a kiyaye wannan shi sa na dan dawo ba to kuma saboda ayat tana da alaka da wannan da Allah ya ce wa laqad khalaqana al-insana min sulalatin min dinin daga nan Allah zai bayyana siffofinsa na kansa wanda sanin Allah kuma shi zai sa bawa ya kiyayi Allah din an fahimta idan ba in baka san Allah ba ta ina zaka kiyaye shi to anan Allah cikin wannan ayoyin zai gaya mana abin da za mu san shi da su domin mu kiyaye shi a cikin sifofin baya ko mu tabbatar da sifofin baya ya zama mun yi aiki da su eh, sai ya fara da walakar khalaƙanar insana min sulalatin min ɗin ɗaya daga cikin hudu ne na wannan wato ayoyi da Allah ya kafa wanda za a san shi wanda za mu karanta yanzu nau'i guda hudu ne wannan nau'i ɗaya ne nau'i ɗayan kuwa shine magana halittar ɗan adam shi kuma a cikin shi halittar ɗan adam ɗin shi kuma sai aka faɗi kala kala ta yanda daga nan ka zo nan guda bakwai a ɗaya aka faɗi guda bakwai mun fita daga bakwai kuma zai mu shiga wata Allah ce hakika mun halicci ɗan adam min sulalatin min ɗin kaji ɗaya kenan ɗaya daga cikin nau'i ɗaya ɗan adam farkon halittar da Allah ya yi ta ɗan adam an halicce shi ne min sulalatin min ɗini daga tatacce tataccen yunɓu shi ne sulalatin min ɗini wannan annaba adamu kenan shi ne aka halitta min sulalatin min ɗini daga tataccen ƙasa yunɓu ya tabbata hadisi a cikin abu da ya rawaito shi hakanan imamu turmizi ya rawaito shi ya ce kuma hadisi hasani sahihi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya danki daga kowane nau'i na ƙasa wanda aka halitta annabi Adamu da shi qabdatan minha Allah ya danki danki daga cikin danki na dukkanin nau'in ƙasa gaba ɗaya dukkanin ƙasa an tsakuro nan an tsakuro nan an tsakuro nan aka haɗa da nan wurin duk gaba ɗaya ya zama da su aka hada aka halarci annabi adamu shi sa sai manzan Allah ya ce faja'a banu adama bi qadaril ardi sai banu adama suka zo gwargwadon wannan kasar da aka yi ainihin dankata annabi adamu to mu 'ya'yan annabi adamu sai muka Allah ya ce da muka halicci dan adam na farko da yumbu shine ƙasa sun maja'alnahu sannan ai sai muka mai da halittar dan adam wadda za ta ci gaba kuma daga nan ilayamil kiyamati muka mai da wannan halittar ta zama nufatan mani wanda kuma daga nan shi annabi adam an halicce shi daga yumbu to daga shi kuma sai ya zama allah ya canja kalar yadda tsarin halitta za ta ringa tafiya shine daga mani. nudufatan aka sanya shi mani fi ƙararin makin shi ko maniyin Allah ce muka sanya shi fi ƙararin a wata matabbata isti'ara ce ta tasrihiyya asaliya wato duk inda kake zaton za a samu wani wani tabbata wani wani istikirari da nutsuwa to nan Allah ya sa manin yake sa mani a mahaifa mahaifa ita aka kira ƙararin makin matabbaci amintacce me yasa aka kira ta haka saboda mahaifa shi likita wanda yake nan ɓangarensa ne wannan idan ya kalli mahaifa da ya san yadda take ya san kararun makin ce katangu hudu ne da ita mahaifa kowace katanga tana da ginshiki wanda yake wani abu ba zai iya ratso ta shigo nan ba ya zo ya taba wannan maniyin kuma mahaifa a daidai mara tsakiya aka sata ba a sata wani gefe ba duk ma'abota sanin ilimin sun san haka shi sa Allah ya ce an sa shi mani kararin makinin wuri wani ne amintacce da kafin a ce mace ta ɗau ciki mahaifar tata a buɗe take jini na al'ada in ya zo sai ya fita lokacin da Allah ya zaɓi ɗan da zai zama zygote ake ce mishi ɗan da zai zama ciki a cikin maniyi da zai zama ɗa in aka shigar da shi mahaifar sai a yi mata umarni a ce to kulle sai ta rufe to jini fa na al'ada a ai da jinin al'ada da yake zuwa saboda ba shi da amfani a jikinta to ai fitila ba komai mana inda ba sauti ba ne a bari oto ma duk ba ka da suna ba suna ka dan adam ba bayan nan Allah ya daddatsa sai aka sa ruhi a cikin wannan tsoka da kashi din an Anahu halkan akhar sai muka mai da shi kuma mutum daban gashi mutum sai a kira shi annan wane Allah ya san wane ne wannan dama tun a farko to amma a sannan ya zama mutum to ku kalli wani tsari da abin ya taho da shi da farko Allah ca yayi khalaqanan nudufata a'a eh, eh, khalaqana khalaqana al-insana min sulalatin min dinin khalaqna mun halitti dan adam mun kage shi daga sulalatu na dini tataccen yimbu to sai ya ce summa ja'alnahu ba halaƙa nahu ba me yasa aka kauce daga halaƙa aka koma ja'ala ba ce sun ma halaka na hudu dufata musu ce aka sun ma na hudu dufata fi ƙararin makin da aka faɗi wannan sai aka ce kuma sun ma mahalakan nan nudu fata alaƙatan aka dawo da na aka sa ja'alna a tsakani da aka zo ƙarshe maimakon a ce sun ma mahalakanahu halkan akar sai aka ce an na duk aka canja daga tsarin baya ƙur'ani malami haka tafiyar tasa kuma kowanne da dalilin da yasa aka yi haka da Allah ya ce khalaqanan nutfat khalaqnahu min khalaqanal insana min sulalatin min wannan halitta ce daga babu ƙasa ce za a mai da ita mutum halku ne sai ya ce summa ja'alnahu to a wannan lokacin sai muka sanya ya zama maniyi ita ƙasar waccan da muka yi dan muka nemi halitta dan adam daga babu da ita sai muka mai da ita mani lokacin da aka zo dan adam din ya samu shi annabi adamu daga babu to shi kuma sai aka mai da sinadarorin da yake jikinsa ya zama mani kaga aka mai da shi mani an gane to da aka mai da shi mani inda an tafi da ja'alna ja'alna daga nan to sai a zaci kamar abin ya zama automatic cewa kawai mani dole sai ya ɗa ya zama ɗa sai hankali musamman yan yanzu dinnan da science da me sai a ce ai maniyin ai shi a'a sai Allah ya ce to da ya ka karɓi wani sako a nan idan kai ka kasa kallon ka kasa kallon kana ka zama ka zama ka zama to fara kallon ƙasa to mu ne nan da min sulalatin min din ƙasa da ka gani ba kowa ba ce ba ita ce kai kai ne ita idan ka tara da iyalinka abinda ka kan ga wani ya zube kai ne nan kai ne nan a da idan ka ga jini kai ne nan da in ka ga ya tsoka da kai kenan haka to ka gane cewa Allah ne ya canja daga wadda kaza daurin da ka biyo sai kuma ka zama yanzu kai kenan kai ne wani kai ne wani tabarakallahu asan khaliqin eh, dole mutum ya kalli wannan ya gode wa Allah an ce lokacin da din aka zo wannan halittar summa kaza summa kaza da aka ce summa an sha'anahu khalqan akhar Umar yana wurin ana saukar da wahayi annabi na faɗau wannan iya nan aka tsaya a wahayin sai umar ya ce fata Allahu a sanar khaliqin sai manzan Allah ya ce wa mai rubutun wahayi ya rubuta ta umar ba shi ne ya sa aka rubuta ba Allah ya yi nufin saukar da ita kafin ta sauka Allah ya sa masa a ransa ya ga ya kamata ya faɗa haka sai kuma wahayin ya sauka da ita a sanar khaliqin to ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم سننكو waɗanda kuka zama mutum daga kaza kaza kaza kuka zama mutum ɗin kuka rayu kuke yawo a bayan ƙasa ba lamarin kenan rayuwa ba ba ɗorewa za ku yi ba innakum ba'da zalika lamayitun subhanallahi Allah ya gagari wato ya sa ya ƙahara bayi gaba ɗaya da mutuwa duk masu cewa za a yi wani abu za a yi wani abu ba mu ji wanda ko da wasa don halittacce suna ta kokarin su ce ai daga kaza za a iya kaza ya zama kwai ya zama kaza a sashi a kaza ya zama kaza amma mun taba jin wani wanda ya kagara a likita ce ya ce zai kago abin da ba za a mutu ba a tunanin nasu suma bai zo ba saboda Allah ya gagari kowa sai ya mutu shi yasa ce summa innakum ba'da zalika lamayitun sannan ku ba da zalika bayan haka wallahi sunan ku matattu to amma akwai wani abin da ake cewa takidi na magana mun sha faɗarsa yana da kuma mahallinsa to kamar a haka idan ba zancen Allah ba ne sai a gaba mahallin wannan ba ne misali yanzu idan na ce ibrahim mujtahidu ibrahim mujtahidi ne to wanda ya kamata in gaya wannan wanda na san da na faɗi magana zai yadda to ba sai na ƙarfafa magana na ce wani abu ba sai in ce ibrahim mujtahidu amma in na kalli wanda da ɗan shakka shakka na gaya masa cewa ibrahim mai ijtihadi ne sai in ce inna ibrahima mujtahidu sai ce lalle ibrahim mai ijtihadi ne kaga na sa lallai? saboda ina so in cire masa wannan ya shakka tasa idan na haɗu da wanda ya fi wannan shakka shi kuma sosai mai inkari sai in ce inna ibrahima la mujtahidu lalle ibrahim wallahi mai istihadi ne kaga na ƙara ƙarfafa magana to ƙarfafa magana ana sa ta ne a inda ake ganin akwai shakka cikin magana akwai dalilin shakka to ita mutuwa akwai shakka a cikinta akwai wanda yake shakka ko wanda ya yarda ko wanda bai yarda ba to me yasa Allah ya ƙarfafa magana anan da ƙarfafa guda biyu summa innakum la mayitun sai da ya rantsa ce wallahi sai kun mutu to menene ai da matan kowa ma ya yadda sai ya mutu ba wanda yake ganin ba zai mutu ba to me yasa Allah ya karfa magana da dalili saboda ka san zaka mutu amma dukkanin aikin gaba daya a cikin aikin ka ɗari kashi casa'in irin na wanda ba zai mutu ba kamar kamar ba za ka mutu ba kake yi shi sa ake tuna Allah ya karfafa magana da tunatar da kai kawai amma idan mu kamar matsayin wanda ba mai yadda za mu mutu ba shi yasa kamar mai shakka can ba ana sa mai shakka karfi ba to aikin ko na mumini yana nuna kamar ma bai san zai mutum ba ko baka yadda ba haka kake ba yanzu kai ba kai ne yanzu za ku rabu ku kulla mutum baka ce eh to sai watan kaza ga watan kaza ma haɗu a can to kai da kasan ya ka iya mutuwa yanzu ka iya mutuwa ga waye kai ka watan kaza ga watan kaza din ai kaga ka ba wa kanka tushe ake gaya maka kawai ka fa kai matacce ne ko yanzu ko an jima ko yaushe in dai ka yarda kai sunan ka matacce to yaushe za ka mutu kuma wannan kowa wani abu ne daban kuma shi ma kamata kai imani da shi cewa ba lalle ka kai wani lokaci ba kuma ka iya kaiwa to shi sa ka sa karfin ana summa innakum ba'da zalika lamayitu ثم إنكم يوم القيامة تبعثون mutuwa ita ce gaya. Allah ya ce idan mun rayu ya mai da mu mutum kuma sai mun mutu to in an mutu shikenan an gaba komai komai ya lalace ba komai shikenan abin da aka yi a duniya an gama yin sa kuma ba sauran wani abin da za a yi a gaba Allah ya ce a'a akwai summa innakum yawmal qiyamati tub'athuna idan kun mutu akwai sauran wani abin a gaba shine me shine tashi kuma bayan an mutu za a tashi oh. yaushe ne yawmal qiyamati ranar kiyama ranar tsayuwa kenan a duk ciki ba zama shi sa ake ce mata kiyama ba zama sai in kaje gidanka na zama immal jannatu wa imman na ma kunna anil khalqi ghafilin Allahu akbar wa laqad khalaqna fawqakum sab'a dara'iq wannan kuma nau'i na biyu ne daga cikin nau'o'i na ce ya faɗi nau'o'i guda hudu wanda za su tabbatar da siffarsa ta zatiya da kuma siffarsa ta kudura to mun faɗi nau'i na ɗaya na halittar ɗan adam wanda aka jero shi kuma a cikinsa nau'o'i matakai guda bakwai to ga nau'i na biyu allah ce kharaqna fawqakum sab'a qara'ika hakika mun halicci sab'a qara'ika ta farko hanyoyi guda bakwai fawqakum a samanku. to wannan shikenan in masu masu science ko masu eh, eh, ilimi na bincike sun ce hanyoyi ne da kaza da kaza wasu su ce iska ne atmosphere su ne aka kasa guda bakwai suka zama ɗara'ik a'a wasu malaman tafsiri su ce a'a a sama ne hanyoyin taurari ne sayyarat me za ta yi mun sani ta yi mun sani ba ta yi ba mun sani ya take mun sani a ina take mun sani me za ta samu mun sani me za ta rasa mun sani ba mu rafkana ba abin muka rafkana ina tururuwa take tana can cikin mako tana can cikin kaza mun sani halku ce makunna gafili na anha ba mu rafkana ba kifi na can cikin ruwa kala kala kala kifi ba wanda muka rafkana da shi dukkan halitta tawa ce to wal amru da duk lamarin halitta gaba daya bai ba kowa ba ita ma a hannuna take ko yake cewa eh, menene yudabbirul amra mina sama'i ilal ardi shi yake dabbara lamarin bayi daga sammai har zuwa kasai na kasai kowane motsi da shiru da tadbirinsa ne shi yake tsara shi ba wanda yake tsarawa sai shi mala'iku da ake jin cewa mala'ikan ruwa mala'ikan iska mala'ika ba shi da motsi ko daya nasa in ya ɗauko ruwan sai an ce ga yadda za ka yi ba zai iya yi ba sai an ce ga yadda za ka yi idan ba a so ya yi ko ba a ce komai ba sai ya ga abin bai yi ba saboda daga can abin da yake cewa yayin ya tsaye da shi saboda me saboda lahul khalqu wal amru to yanzu dan Allah bawa in ka san lahul khalqu wal amru menene zai tayar maka da hankali a cikin wani lamari tun da ka san akwai me shi ya tsaya me shi ne ya tsaye da shi ya tafi mai shi ne ya gudanar da shi to ka sallama wa wannan mana tabarakallahu rabbul alamin nan ma tabaraka din sai ta hau to Wa وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذا وإنا على ya bada duk baitul malam saboda rayu saboda sai ya wannan sharbatan din ita za ta rayar da shi ce zan iya ba da duka bayan in aka tsare min wannan aka ce ba zan samu ba ce to idan ka sha ruwan sai kuma fitsari ya taho sai aka tsare maka fita fitsarin shi kuma me zaka iya bayarwa a ce ya fita a ce da ka bayar ful zai fita amma in ka bayar ba wannan masifar sana ne ce har da mulki na zan hada zan iya bara kuma haka ne wanda bai san wannan ba sai wanda ciwon fitsari rike fitsari wanda ya tsara fitsari bai zuba kaji duk girman mutum zai ihu ice har da mulki na zan bayar ice to kaji dalilin da yasa bana tambaya komai a wurinka wanda yake mallakin wannan ni shi nake roƙa ba kai ba to kun saboda haka ni'ima ce ta Allah ba wanda idan mutum wanda yake yafi kowa rashin kuɗi ya san kankanuwar kuma ni'ima da yake tare da ita ta Allah wallahi zai ji cewa kuma mawadaci ne shi Abubuwa na ni'imomi suna nan da yawa duk Allah ya bakka kana ta abin da baka san ba ba abu ne bulus ba kawai an so a jeranta maka su ne to amma saboda kuma ka rasa wani abin da kai a ganinka duk wayancan ka gama da su wani abu kake nema daban to da akwai wanda yake shi ba zai iya fitsari ba da ba za a gan shi a nan ba an gane ko saboda ya san zai shiga bala'i kuma ina zai fitsarin to amma kowa yana Allah ya bashi control na ya san yanzu baya ji ma shi yasa wazo wajen katin ya zauna kuma kuma yana dan ji ya san ba zai yi ba sai ya ga dama ya yi wallahi din ni'ima ce wannan mu gode wa Allah to wannan fa wani abu ne daban to duk amma mantawa fa ake da irin waɗannan ni'imomi dan uwa Allah yana tunatar da mu sa da yawa wanda bawa shi yasa ake kirga bawa abu tulu amma haka kawai saboda ka tafi neman kuɗi baka samu ka zo kai ta bacin rai kai ta bakin rai ga ni'imomi an maka da yawa wannan abin da kake nema a ce ka rasa kuma a ce kai wa Allah butulci a'a a'a to wa inna ala zahabin bihi laqadirun Allah ce mu masu iko ne a bisa mu tafiyar da ruwa a sama ba ruwa a ƙasa ba ruwa an yi izini ki gaya ki motsa ba zan motsa ba kuma sai da kaza shi ma an yi izinin wannan abun ya motsa gaba ɗaya sai ka taka kawai kai sai ga sarraf ka taka amma kai baka san kakas kakas da aka in za ka miƙe ƙasusuwa nawa ne suke haɗuwa wannan ya tsaya wannan ya ɗan lankwashe sannan kai kuma ka miƙe wallahi kowane motsi da shuru in ka tsaya kai shuru din a haka to aya kake a shirin ba a zaune kake haka ba ka je asibiti ka ga wanda ba zai iya zama ba haka ni'ima ce ta Allah ta ko ina bawa in ya waiwaya ita zai gani saboda haka tsakanin bawa da Allah sai godiya to wa shajaratan وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدنيا wasu وصبغ lil'akili to yanzu akwai wani akwai wata kira tumbutu ne ko tambutu ne yawwa tambutu wa shajaratan takhruju min turi sayna tambutu hmm. bidduhni wa sibghin lil akilin dan ce akwai wata kira ne ga gwani lajincin sai ce a babu <laughs> eh Allah ya ce wa shajaratan ai wa'an sha'ana shajaratan kuma muka halittar muku wata bishiya wadda ta kharuju min turi saina'a ko sina'a a tamu kira'ar wadda take fitowa daga turi sina'a dutse ne ko wuri ne amma ya fi a ce dutse ne din saboda abin da ya gabata a wasu wurare shine wasu malaman sun ce shine dutsen da Allah ya zance da annabi Musa da haka ita kuma wannan bishiyar da ake nufi ta fito a wurin ita ce iccen zaitun wanda shine mujma'ul eh, ainihin malaman tafsiri suka fassara ita ce wadda Allah ya ce da bishiya wadda take tana ta fito da a ɗuri sina'a to in aka faɗa shi iccen zaitun tun da shine ɗin to a ɗuri sina'a kawai ke fitowa a yi a ko'ina da akwai shi to me yasa aka ƙayyada muhallin fitowarta a nan aka ce nan take fitowa e, saboda nan ne uwa duk sauran duk ƴaƴa ne nan ta fara fitowa to da haka sauran duk inda za ta fitowa iri ne nata mm. tambutu bidduhu ne, sai aka sifanta ita wannan bishiya aka ce tambutu bidduhu ne tana fito da man zaitun din bikin da kuma ainihin mahadi na abinci lil'akili na ga masu cin abinci eh, ita itan zaitun man ana magani da shi kuma yana iya zama mahaɗi na cin abinci kamar yadda za a ɗauki tuwo a tsoma a ciki a ci da daɗi haka ma an gane musamman dai a da da ya zama abincin irin layin kenan mm. to da haka allah yake yaban wannan bishiya ta hanyar ta ka gano shine mai ni'ima wanda ya fito da ita wannan bishiyar sai aka ware ta tunda da can ma an ce wafa wakihu da abubuwa na dangogin eh, eh, kayan marmari sai ya ce da kuma wata bishiya wadda take fitowa a ɗuri sina wadda take fitowa mai mai tana fitar da mai wala kun fi hama na kasira ba wannan kaɗai abin sha shine abin mamaki ba ko kuma shine abin da kuke amfani da shi ba daga abin da muka hore muku na dabbobin ni'ima akwai amfanoni da yawa gashi nan suna da rai da amfani in sun mutu ma suna da amfani a wurinku wa mina ta kuruna sanda kake cin nama yana da rai ko bai da rai babu to yana da rai ka hau ka yi amfani da buzunsa ka ɗora kayanka kuma in ya mutu ma ba za ka kyale shi ba <laughs> wa mina ta kuluna shi ne yake gaya muku ni'imar yana da rai gashi ku sha nono ku komai yana tsaye yana da ransa in ya mutu kuma ku cinye namansa wannan din ni'imar mu ce muka ya sare muku ita to wa وعلى الفلك tuhmalun Kuma tuhmaluna wata ni'imar kuna ɗora kayanku akan raƙuma har akan shanun ma ɗorawa ake yi wa alal fulki da kuma kan jiragen ruwa wannan duk horewar mu ce wannan in ba dan haka ba raƙumi ɗin kansa da kake gani ba zai ɗauku ka ɗauki kayansa ba dan raƙumi ya fi ka karfi. Kirikiri da mai kora shi fa in yana gabansa ne wannan wuyan in ya make shi sai dai a samu wani mai jan kuma idan kana baya wannan kafar in ya ɗauka ya harbe ka yana zana bayan kana bayan amma Allah bai izini ya harbe ka ba saboda ya hore maka shi kuma gashi ka ɗora masa kaya har dan tsaurin ido kai talabka masa bulala in ba horewa ta Allah ba ba za ka kalli wannan ni'imar ba ko ku jirgin ruwa da kuke ɗorawa kaya nan niki kuma ku shiga daga nan ya kai ku nan daga nan ya kai ku nan ba ku kallon wannan to kyala jirgin ruwa kyala raƙumi motar kafa ya kurkura kai baka kallon horewa Allah nan kayan da in an ce a ɗauka mutane nawa za a yi kama kama a ɗauka da kyar ita a ɗora mata ita kaɗai kuma ka ja ta zi kana yawonka ta kai ka maka inda kake so baka cewa Allahu akbar kuwa baka kallon ni'imar Allah cikin wannan ka lodo kaya daga Legas. ya taho in ba ita ba a hore ba fa kai ya za ka ɗauko wannan kayan su za su ɗauko maka da ƙafa kuma za su taho kuku kana kallon bature ne ma mota shi sa baka mai da ni'imar wurin wanda ya yi ta a'a wallahi babu wannan duka shi mumini ba abin da yake kallo sai abin da yake kallon daga Allah yake to amma mantuwa ake sa masa sai ya ga wani abin ya manta ko kuma baya saurin halartowa amma ya kamata lalle musulmi mumini kada irin waɗannan su ɓace daga barin kallon idansa shi sa Allah yake tuna mana nan wa ala hawa alal fulki maluna a wancan lokacin kenan ai ba mota a sancan ba babur a wancan lokacin to ai da ya shigo cikin nan cewa shi ma ana dora masa kaya din amma a wancan lokacin daga raƙumi sai jirgin ruwa shi sa aka ambace su amma kamata tunda ni'ima ake dubawa to mu kalli ni'imar da Allah ya yi mana ƙari akan waccan to ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره afala tattaqun kaji ba qur'ani kenan sai ka ga to in neman shugabanci ne da kuke cewa yana so ya fifita akan ku dan ku bi shi idan dai dan ku bi shi dan ya alfahari yana da mabiya ko kuma ya alfahari cewa ya girman kai wannan annaba ba su da wannan amma in dai ya zama cewa eh sai shi za ku saurara ai duk annabi wannan ne haƙƙin wajibin sa dama duk annabi wajibi ne a bi wajibi ne a saurari abin da zai ce to wannan shuba da suka kawo ta biyu kenan ta uku suka ce laushe Allahu la'anzala mala'ikatan to ba do ku saurara da Allah ya so so yake yi ya kawo saƙo wurinmu ba yana da mala'iku ba ya za a ce sai kuma ya ɗauko wani daga cikinmu da muna kallonsa jiya muna kallonsa shekaran jiya sai ba mu san ina ya je ga Allah ba ina ya je sa'ad da Allah ba sai ya dawo ya ce Allah ya turo shi ai da sai ya turo mala'ikun da suke a wurin Allah makusantan Allah su zo mana da saƙo to wannan sai mu saurara kaga shubaha ta uku kenan a ƙarshe sai suka ce ma sami ana bi hada fi aba'ina al-awwalina kuma magana ta gaskiya ba mu taɓa jin wannan ba akan iyayenmu can da kakanninmu na farko shi kadai ya fara faɗa wannan eh shi kadai ya fara faɗa mana saboda shi ne farkon manzannin ai an gane annabi nuhu shi ne farkon manzannin da aka aiko wa mushrikai amma ba shi ne farkon manzanni alal idlaki ba farkon manzo alal idlaki annabi adamu mana amma shi an aiko shi ga 'ya'yansa duk muminai babu shirki. so kaga mursali ne shi amma ga 'ya'yansa da jama'arsa wanda dama duk musulmi ne shi a zo nan ba fara bauta gunki ba to amma shi annabi nuhu sanda aka aiko shi sannan an fara bauta gunki shi sa ya zama farkon manzanni da aka aiko ga al'umma da zai tsawatar a bar bautar wani allah da ake cewa awwalur rusuli ta wannan bangaren kenan to da suka ce ba su taba ji ba ai eh to ai shine tunda kaga ai tunda iyayensu sun babbaci gunkin sannan wani banzo bai zo da ya tsawatar da su ba sai annabi nuhu to ka bi a'yunina wa wahayna fa idza jaa amruna فإذا جاء أمرنا فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون الله أكبر سبحان الله Allah ya ce fa wahaina ilaihi sai muka yi wahayi ga annabin Allah an ansa masa kenan ya ce a taimake ni Allah ya ce mai taimakon ka gayawa Allah ya aka masa agaji ya ce fa wahaina ilaihi sai muka yi wahayi gare shi muka ce anisi na ilfulka to ka kera jirgin ruwa bi a'ayun ka sassaka jirgin ruwa bi a'ayunina a ƙarƙashin kulawanmu wa wahayina da kuma umarnin mu ma'ana za mu shiryar da kai ta yadda za ka yi jirgin ruwa to da Allah ya ringa masa wahayi buga can a kusa can a ɗora wancan kan wancan katakon wannan ai haka wannan ai haka wannan ai haka duk abin da ya yi na jirgin ruwa sai da wahayi yake yinsa da umarni kuma yake yinsa shi ya sa masu cewa annabi nuhu na jari ne kafinta ne sun kuskure to ai da kafinta ne ai dama ya iya ba sai kawai ya hau abu da ba ce to kira jirgin ruwa shikenan a'a bi amrina wa wahayina ma za ka yi da wahayinmu sai mun gaya maka sannan ka yi to hakan aka yi kuma jirgi ya tashi aka yi jirgi Allah ya ce fa'iza ja amruna idan lamarin mu ya kusanto na halakar wanda muka yi alkawarin za mu halakar da su taimakon da muka ce za mu riskar maka da shi namu idan lokacin ya yi na halaka su sai Allah ya ce wa fara tannuru a tanderu ya ɓuɓɓugo da ruwa wato idan lokaci ya yi kaga tanderu ya fara ɓuɓɓugo da ruwa to alama ce wannan ta cewa lokacin ya yi tanderu wurin gasa gurasa kenan inda ake sa wuta ce to ranan ka ga ruwa ne yake fitowa to lamari ya zo lokaci ya taho hmm. al'na ali has abakai can ba can Allah yake cewa wakila ya ardu nan kuma an ɗauke ruwan kenan ina inda aka yi umarni muka cewa sama ta zubo da ruwa ƙasa ta fito da ruwa a'a rubula an gama ruwan ku shebu Kan yi ayi ayat take duk yi ne a nan gasu suna ina ta kallon su eh wa arda uyunan muka fito da ruwa aure guda biyu ka shigar da shi cikin jirgin ruwan sai Allah ya ce wa ahlaka ka shigar da ahalinka to ahalin aka sake su iyalan mutum mata ahali ne 'ya'ya zuri'a ahali ne hakanan waɗanda kake kula da su wadda suke ƙarƙashin kularka kamar in annabi to kaga dukkanin mabiyansa ahalinsa ne to wanne ake nufi a nan wa ahalaka to kaga mujimali ne kenan wannan ijimalin shi ya jawo can ya ce innahu eh, eh, rabbi eh, inna inna bini min ahali saboda anan ijimali akai cewa ka shigar da ahalinka a ciki sai Allah ce illa man sabaqa alaihi alqawlu sai wanda kalmar halaka ta rigaya a kansa minhum daga cikinsu to shi karka shigar da shi kenan ko ko a shi ba zai shiga ba wannan kuma kudura ce za ta hana shi shiga ko da ka shigar da waɗancan wa'annan waɗanda kalmar Allah ta halakawa ta sauka a kansu ba za su shiga ba wala tu khadibni fil ladzina zalamu ta wannan ne wato kake sanin Allah Allah ne da shi da bayansa kuma bayan ma su. wala tu khadibni fil lazina zalamu kakka sake kakkai mun magana a cikin fi ihlakin lazina zalamu a cikin halakar da wanda suke azzalime in kaga muna aikin mu za mu halakar da azzalime ko iyalan naka ne kakkai mun magana me yasa sai aka faɗi illa me yasa Allah ya ce kar ya masa magana yace innahum mughraquna dan sai don sai mun halakar da su mun gama kaddara da hikima ta Allah da iko ya riga ya zartar suna cikin waɗanda za mu halakar khalaqatal ibada lima qad alimta ilimi ya je yajril fatawal musin haka imamu shafi yake cewa Allah ya halicci bayi bima alimta ya Allah mun san kayi halitta ne da abin da ka sani duk gaba daya abin da dike gudana ka san shi dama ice fafil ilmi ya jiril fata wal musin da matashi a cikin ka yake kaya baya wani abun ba abin da yake a cikin ka ba wal musin mai shekarun fa fa minhum sa'idun wa hum wa minhum shaqiyun wa minhum qabihun wa minhum hasan a cikin jama'a halittarka minhum sa'idun akwai wanda tuni iliminka ya zartar cewa shi sa'idi ne Allah ya sa muna ciki wa minhum shaqiyun akwai wanda ilimin ka ya zarto akan cewa shi matsiyacin duniya da lahira ne ko matsiyacin lahira ne wa haza qabihun wa haza hasan wannan ba kyakkyawa bane haka kai haka kazartar wannan kuma kyakkyawa ne haka kazartar ice alaza mananta wa haza khazalta wa zaka anta wa zalamtu in alaza mananta kai baiwa ga wannan kai ba shi imani ka ba shi annabta ka ba shi manzanci haka kaso, ka ba shi ma shugaban manzannin gaba ɗaya kamar annabi muhammadu ala zamananta ba yadda za a yi haka ka gada ma haka ka tsara wa haza khazalta wancan kuma ka tabar da shi bai da komai shi ba kowa ba a duniya a lahiran ma ba kowa ba haka kaso ya ce ala za a anta ka taimaki wanda ka gada ma ka taimaka wa zalamtu in wannan ko baka ga damar taimakonsa ba mai taimakonsa kuma wala tu khadibni fil ladzina zalamu Allah ne kalli annabin sai yake cewa kar kai mun magana akan halakar da duk waɗanda suka yi zalunci kowaye shi innahum mugraquna mun gama innahum mugraquna kawai ababen halakarwa ne shi yasa lokacin da ruwa ya fito din ta ƙasa ruwa ya fito ta sama jirgi ya hau aiki duk wanda aka ce ya sa yana cikin ruwa yana cikin jirginsa jirgi na linkaya na tafiya yana tafiya sai ya hango ɗansa sai ya kira ɗan wana da nuhun ibnahu ga ɗan yana kallo shi kuma ɗan yana kallon babansa annabi nuhu ya kira ɗansa ice ya yi kan ma'ana wala ta kun minal kafirin ya kai sai ya kira shi da kira na rahama ba ya ɗana ba ya ɗan ɗana irkan ma'ana zo ka hau tare da mu wala ta kuma alkafi ta ka zama daga cikin kafirai mai ɗan ya bashi ansa ƙala sa'awi ila jabalin ya asimu ni min alma ai ga wani dutse can da ruwan yana ko rabinsa bai kai ba zan iya tsira in na hau shi dutsen in na hau zai tserar da ni daga barin nitse a ruwa annabin Allah ya ce ƙala la'asima minar muril yauma yau ba kiyayuwa ba tsira a yau illa rahim sai wanda ubangiji na ya masa rahama yana cikin wannan maganar fahala na humul mauju sai na ruwa da raƙumar ruwa mai haka haka din nan sai ta rabe tsakaninsu aka jeho ta ta rabe ya daina ganin uban uban ya daina ganinsa ba jin magana da annabi ya ga haka sai ya kira Allah shi mai ji din ya ce Allah innabni min hali Allah ka ce za ka tserar da ahalina ɗana yana cikin ahalina wa inna wa adakal haku? kuma ka gaskiya ne wa anta hakamul hakimina ya san wannan dorinar ruwan da toro ko ruwan ya sa in an ga dama an ji shi a iya jeho masa da ɗan cikin jirgin ruwansa ya gan shi kawai ni iko ne akan haka me Allah ya ce da shi qala ya nuhu innahu laysa min ahlik eh maganar mu gaskiya ce za mu tserar da ahalinka amma shi baya cikin ahalinka ahalinka na addini na imani muke nufi za mu tserar ba ahali na nasaba ba innahu amalu na gairu salihin shi kamar shi gaba ɗayansa ma aiki ne mummuna ba ma aiki mummuna yake ba sannan sai aka ce falatas a ni ma laysa laka bi ilm kaka sake tambaya ta abin da baka da sani a kansa inni a izuka an ta kuna minal jahilina ina tsartar da kai ya annabin Allah kai annabi ne da ka san wane ne ni ina tsortar da kai kakka zama daga cikin wanda ba su sanna ba shine ai subhanallah eh saboda haka mutum ya sallama wa Allah kawai ya hakura ko mutum kada ya kalli wani tsoro ruwa nasa ko ta waninsa kai dai a ɗora ka akan hanyar Allah ka hau kan hanyar Allah a kama hannunka ka hau ka tafi kawai to فإذا استويت فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين wai ta suke wani sha to ba mu sauka a jirgin ruwan ba ka ban mu a cikin ruwa na aka ce fa ta waita idan ka daidaita an tawa mamma aka azal fulki da kai da wanda yake cikin ruwan akan wannan jirgin ruwan ka daidaita yanzu in ba ikon Allah ba irin wannan ruwan mai shatatowa daga sama mai bullowa daga ƙasa mai toroko ina aka ga daidaita cikin jirgin ruwa kuma irin na kwale-kwale eh amma mai daidaitawar shi zai daidaita shi in ka daidaita akan wannan jirgin ruwan ga abin da zaka ce ka ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga wanda ya yi irin wannan aikin allazi na jana wanda shi ne ya tserar da mu min alƙaumin zalimina daga mutanen da suke azzalimai kun kalli wani abu godiyan nan da aka ce ya yi tunda umarni aka ce ya yi ta ba a kan ya tsira daga cikin jirgin ruwa ba daga wannan ruwan ba a kanta ba ne na jana min alƙawmin zalimina halakar da zalimai a kansa zai godiya shi ko wannan dama aiki ne na ubangijinsa kamar ma ba wani abu ba ne ba a kalle shi ma wani abu ba saboda dama tsirarren ne mumini kamar dama tsirarren ne me jawo mumini ya halaka <laughs> babu ita saboda ka godiya akan tsira ga waɗancan amma kuma ni'ima ce wannan tsilar shi kansa ai mm, to mu dai da Allah ya tsira mu daga mutane azzalimai to mun gode wa Allah to rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzili. to kaji sharu jirgin ruwa ya so makarawa idan kuma jirgin ruwa ruwa ya daga abin da za a yi an gama wanda zai shige ya shige ku kuma ga ku a wanze to kuma jirgin ruwa ya ba da muhimminsa tunda daga wannan ƙur'ani bai ƙara gaya mana cewa an sake hawan wannan jirgin ruwan ba muhimmansa ta ƙare to ya taho bakin gaba jirgin ruwa Allah ya ce to idan jirgin ya taho gaba wajen sauka a doron ƙasa kul ka ce rabbi an anzilni munzalan mubarakan Allah ka saukar da ni masauki ko wuri mubarakan wanda ake abin sawa albarka da wannan ne aka san wani wurin ya fi wani wurin albarka shi yasa yake nema a kai shi inda yake mai albarka ko mafi albarka shi yasa ake son wannan addu'ar wanda duk zai canja wani wuri alhamdulillah yan uwa shehin malamin addinin musulunci kenan wato a sheik dr nasiru abubakar gorin dutse kano aka saurara a yayin da ya gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma zama na tara ga wannan azumin watan ramadana ɗinnan da muke ciki a wannan lokaci a wannan shekara ta 2024 tare da fatan Allah ya saka Sheikh Nasi Nasida Abubakar Goran dutsa da alkhairi da irin wannan kokari da yake amin Allah kuma ya ba mu ikon yin aiki da abin da she ya karantar da mu daga cikin ayoyin Alkur'ani mai girma amin a ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta zumuncin mu TV da ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don waro da al'umma kai akan sha'anin addinin musulunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu